من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مسلم هنا رسول الله سبحانه وتعالى وفرق أمن الشاو وأيضا من الخير لقد أفرت أن أكون أكرم من الزنبان بسكيت يقار أبنى إيماني دهين أكون أروف أمن أكيد عند مكتب مكتب الدنيا للاجرة أما عند مكتبكم أنت أزل تامد كشاو أرسل إذا أجل ميزو إنه ولي ذلك القاتل عليه الحمد لله الله من جي أرسل من أبايو inda muke 26 daidai ga watan rabi'u sani na shekarar dubu bayan shiga annabi sallallahu alaihi wa sallam da daidai da ashirin da biyar ga watan ɗaya na shekara ta da miladiya alhamdulillah muna nan cikin wannan littafi mai albarka hikbatun min tarikh na al-Sheikh ibn Muhammad al wanda zai yake ya rubuta a kan wani yanki na zamanin tarihin sahabai tun da mutum manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga wato kashe sayyidina Hussein mu ga abin da ya faru a wannan tsakanin na tarihi idan wa ta ba za mu tashi a tashi na arba'in da hudu ne wakilan nan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu arbahu ya rubuta wa manya-manyan kwamandoki da ya tura su yaƙar waɗanda suka yi rijja ina fata an gane ta ta ce wa rasa a ku ilal madina ta ko bayan siddiku ya yi wa sojojin shi hudu bayan a kuma kowa da bayan ba su kuta sai ya dawo madina wa kaskaka minhum kitabu kullum منهم كتابا منهم كتابا قوة إذا تنسوا للتاكي بمعنى وثيقة وهذه نسخته وعند العقيدة للتاكي يكون صح kofi kenan kofi kofi na littafi ya ce bismillah ar-rahman ar-rahim min abi bakr khalifat rasulillah sallallahu alaihi wa sallam da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan tattalin dai daga abubakar ne khalifan manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi kilaman da lagahu kitabi ga duk wanda wannan littafin ya rike shi kitabi haka min ammatin na kowa da kowa da da waɗansu kuma ke kantattu wato wannan wasiƙan na general ne da kowa da kowane individual kowa da kowa wanda wannan littafi ya rufe shi ya yi aiki da shi a kama ne sawa'un yana nan akan musulunci su bayi rida a kama ala islami yana nan a musulunci bai yi ridda a an ko kuma ya bar musulunci. Ake salamun ala man istaba al aminci Allah ya tabbata da duk wanda ya yi shirya falam yarda ba'da huda kuma ai dawo ya bar addinin nan bayan shirya ba ila dalalati zuwa ga bata wal hawa da sun zuciya wal hawa da sun zuciya in Allah ilaikum wato ina miƙa godiya ta da kuma yabawa ga Allah a madadin الذي لا إله إلا هو بوتا تحدثي وأشهد إن كما ما يشهد لا إله إلا الله باب أبين بوتا تحدثي الله وحده شيك لا شريك له باكد أبو تنتاريا وأن محمد عبده ورسوله ثم لله محمد بابا الله ثم منظمته nukiru da muna kimani da yarda da tabbatar da wa Allah ya zo ciki sallallahu alaihi wa sallam man ta zalika ko mun kafir da duk wanda ya abi yake abin da manzo Allah ya zikir shi wa jahiduhu kuma ku amma ba bayan haka fa inna Allah arsala bil haqqi min indihi ila bakira wa nasira tabbas Allah maɗaukakin sarki ya aiko da gaskiya min indihi daga gare shi ila kalbihi zuwa ga wato halittunsa ya aiko wa bashiran mai albishir wa nadiran da mai tantaɗi wa da'iyan kuma mai kiba da wa'azi da da'awa ilallahi zuwa ga Allah kuma wanda وسراجا منيرا zama su الذي muniran كتلا منيرا ga تساوى جماعة لينجر man كان حيا domin ya yi gargaɗi ga wanda yake raye sun sa kana raye ake mata wa'azi a duk mutu a ita kare kana zuwa kasuwa ta yi wa'azi saboda haka an aiko annabi ne sallallahu alaihi wa sallama li yunzira domin yayi gargadi da man kada ayyan da wanda yake raye wa yuhiqqa al-qawlu 'ala al-kafirina domin gaskiya ta tabbata hujja ta tabbata akan kafirai annabi ya zo yayi gargadi yayi wa'azi in ka kaji in ka tabbata in ka tabbata kuma الله بالحق من أجاب إليه Allah ya shiryar da gaskiya ya shiryar da mutane zuwa da gaskiya amma ga wanda ya amfani kiran annabi shi ya shirye wa daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallama yi watsi ga wanda ya juya ma kiran manzon Allah baya فأقرأ إلى الإسلام طوعا أو كرها manzo Allah ya yi dukkan wanda ya juya musulunci nan ba ya kira shi har ya da musulunci yana mai so ko kuma yana mai kyaman abu daga baya ya shiga kuma tawaffa Allah rasulahu sannan Allah ubangiji ya ɗauki rayuwar manzon ya anna fadha li amri Allah bayan manzon Allah ya zartar da cikin umurnin Allah subhanahu wa ta'ala wa nasaha li ummatihi yayi wa al'umma ta nasiha wa qada alladhi alayhi kuma ya zartar da dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya umurce shi da shi wa qala Allah qad bayyana lahu zalika hakika Allah ya bayyana wa ya bayyana wa manzon sa ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل فيه كل يا بينا من زنك يا بينا مجمي وحكا وانا الله محوك سنسكي يا در قد الأمر الذي أنزل فيه عند التوكر الله يا تبكر من الله يا إسد ساكو لعله سبحانه وتعالى sannan kuma ya zartar wa manzon Allah al'amarinsa shi ne na mutuwa Nabi ma ya zan idan da saƙo. Allah ya zartar da al'amari shi ne inda yake wa annabi innaka mayyitun kai mai mutuwa wa innahum mayyituna su ma in masu mutuwa ne in ka ci kai imanin da annabi ko ka yi imani da shi mai mutuwa ne kai ka mutu ko ka kafirce maka duk dai za Allah ya sake cewa an kanna li Muhammadu ba mu taba sanya ma wasu mutum gabanin ka da goma a duniyar nan ba. Kowa mai mutuwa. Da ta aka in nita idan kai ka mutu ya Muhammadu fa humul qalidu. su ma fitan ne? Hmm? idan kana murna wai manzon Allah ya mutu kai za ka ko in kana murna wani ya mutu shin kai man za ka yi wa Muhammadu illa rasulun annabi Muhammadu ina kowa ne face manzo ne na Allah kalat min kulli rusulu wanda zambe sun gaye su sun shuɗe kafin shi haka haka idan manzon Allah yau ya mutu baya tsakanin ku ku musulmi au kila ko kuma mu ɗauka aka kashe shi Allah in kalabtum ala aqaikum ci gaba da mutunci na ba juya za ku yi kamar mutuncin don ba annabi Allah ya ce ina tabbatar muku wa man yankali ala aqaikum wanda ya rija ya fita mutunci na wai don ba zan Allah a yau to kalayya durra Allah shay'an wanda ba zai fitar da Allah komai ba don ku amfanin ta ka mutu ba Allah ba ne yake amfana kai ne kake amfana dan kai wa da ke kamar musulunci ta riga kai ka ku dan ku da cutar da Allah ba amma sai da Allah ta alƙawari wa sayyidu Allahu shakir ne san sa ta wa masu imani da masu bauta Allah da masu da wa Allah duka ba a wasiƙa a wannan kwanciyar cikin wannan takardar da ya sai na abakar ya Ya da ba da cewa man kana ya abudu muhammadan sallallahu alaihi wasallam wanda da ya kasance annabi muhammadu ne yake bautawa to inna muhammadin kan mata ya muhammadin ya mutu dama in a munafurci kace abun ganin ido annabi ya sa kake musulunci yau annabin baya kana ya abdullah wanda da kuma can dama bauta wa Allah yake yariki tsakani da Allah Allah yake bauta ba wajen ganin shi manzon Allah to inna Allah hayyul la yamut shi Allah nan rayayye ne mutuwa Da ta kulbu tiratun wal anawmun janji kai daukan Allah madan bacci hafizul amri Allah mai kiyaye al'amari wanda ya imani da shi ne munkasimun bi abidi Allah ya azza da makiyinsa ne wanda ya tafi cewa Allah inni utitu bi taqwallah lalle ina muku kiya da tsoron Allah wa auzikum wa auzikum wa nasikum ina muku wasiya Sha ku yi kokari ku rike rabonku da ladanku wa qad ja'akum bihi nabiyyukum Allah ta sallah ya zo muku da rabon ku shi musulunci duk wanda ya rike musulunci na ya rabauta Allah ya rabon da Allah ya bashi kafansa na musulunci ya kai wa shi wa an ta'budu bi hudahu shi ko ka rika shiryuwa cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ta'tasimu bi Allah yi riko da Allah bi biyu inna kulla man lam yahdihi Allah duka wanda Allah bai shirya da shi ba dalil to shine wa kulla man lam yu'inhu duk wanda Allah bai taimaka masa ba to shine duk wani wani wanda wani ne zai shirya da shi ba Allah ba to kuma malam ya tabbata shine asali قال الله تعالى الله مكتب سرتيك وترى الشمس وحيرنا Allah آية irin نون da Allah ke maka? وغير كارية الله كما وترى الشمس كاها في الشمس mutum bakwai din na bakwai nan siyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan waɗannan matakan da suka yi imani da Allah suka yi da shi suka shiga kogo za a kashe Allah ya koye su cikin wani kogo sai Allah ke wata shamsa idza qala za ta ga rana idan ta fito ba ta haska su dare inda za su tsaye su koshi a kawar an ta idan ranar ta fito tana da ta zo daidai su da ranar ta juya haka tafiya sai kan Allah ke ta koma tana tafiya haka an kamfanin da za su lalace saboda sun ce bacci shekara ɗari uku da tara shi ne kura ana nuna maka yankan Allah kariyan da Allah zai maka da gatan da Allah zai maka tara can kuma ka ga rana a cikin da ta fito ta zawar ta kamfe an ta cikin gadaranin nan nasu kogon da suke ciki za su iya nemi sai ta koma kudu yake da asara idan za ta faɗi kuma ta tafriduhum sai ta kasu ta koma za ta kimani ta karewa wannan fajwatul jinnu suna cikin farfajiya suna cikin farfajiyar wannan kogon ina fata an gane ko ذلك من آيات الله وإن هنا ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى ina fata an gane ko man ya haɗi lahu duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya kiri da shi a hukumar muhtadi shi ne yayye man yuzlil wanda Allah kuma ya ƙasa shi in ta ji da lahu waliyan mursida ba ta kama maka majibinci maso inda ya shirye da shi wato shi duk wanda zai fadda shiryan Allah zai fadda musulunci da suna masu alaƙi a shi wannan wani zai rike da tabbata shi ne a sarki kan shi ne a sarki waladi ala lahu duniya amalun ba za a taɓa karɓa masa wani aiki a duniya ba da ba zai fadda musulunci ka je ka abinda abin da manzo Allah ta ya ta ai Allah kai ni aiki wa Allah ya ka maka wanda ba musulunci ne, ba shiriyan annabi ne, ba shiriyan alqur'ani ne. Eh? Da dai Allah yake game da kafirai wa inna ila ma antum amali da Allahu ya Allah kuka da Allahu haba'an mansura duk abin da kafiri ke na ayyukan alkhairi Allah ya ce wa wace da sun muke muna watsa musulunci ka musulunci tukuna ka bi sunan manzo Allah nan ne za ka yi aiki Allah ya tsara maka ولم يقبلوا في الدنيا عمله wani aiki a nan duniya ba hatta yi kirra biki sai ya yarda da addinin Allah da musulunci ne ya rike shi hannu biyu ولم يقبل له في الآخرة ترك ولا عدل da a karɓa mutum wani aiki daidai ƙwayan zarra ko kuma da ƙwayan dabino matuƙan ba ka mutu kan musulmi ba ne kuma za a karɓa mutum ba sai na abaka ce wa kan balagani labari ya zo mu ruju an raji'ukum addinihi rigan da suka yi rigan da addini sun ba rakiyar addini labari ya zo min labarin waɗanda suka bar musulunci suka da daga rakiyar ba da an akarra bil islam bayan da ya yi imani da musulunci ya karɓi shi hannu da biyu wa amila bihi har ma yana karɓi shi a zamanin manzon Allah har yana ma ayyukan ibada da musulunci wai yau wai don ba manzon Allah ya yi rika ya bar musulunci billahi wa bi ta jiki da kai da da yayi eh gururan billah da nuna wa Allah jahalan bi amrihi jahilta wa kiran قال الله تعالى أبين الله يتجمع الشيطان وإذ قلتم قلنا للملائكة الله يتجمع يا محمد لو كتب مكتب وملائكو اسجدوا لآدم فسوى النبي آدم سجدا فسجدوا دكا ملائكون ننسكي سجدا إلا إبليس إبليس نيكي يكي يكي يكي سجدا amma wani ya ce ah, to ya Allah ai ka ce mala'ikun ka la ya asuna Allah ma amarakum ai ka ce mana ce mala'ikun ka da ba su ba ka fa'a maka in ka ba su umurni ya sa ke dan ya saba maka ai Allah ce a'a shi kana min al-jinni shi kana min al-jinni ka haɗa maka jinsin sa ba na mala'iku ba ne shi kana min al-jinni yana da cikin jinsin aljanu shi ya sa ka kasa ya saba al'amri rabbihi ya saba umarnin ubangiji يتخذونه في الله سبحانه وتعالى يفضل نقل القرآني dan zai suna mafaka abu idan ma akwai abin da za ka suna can a baya ka ce wai ai za ka kama ta aya ka ce ai wannan ta yi kusa shi ya Allah mu sai kullum kana ce mana la ya asuna Allah ma amrukum wa yasaluna ma yu'marun la ya asuna kasi yau kuma wannan iblis ya ya saba maka kuma yake ikunna lil mala'ikati ko ce wa ikunna lil mala'ikati wa lil iblis ba sai yake mala'iku kawai ya haka yake mala'iku Allah ce sai suka kai iblis ne ce ka ne wani iblis sunan wani mala'ika ne aka ce a kana min aljihu ne saboda karka ce can ayi su kana warwara Allah mai mahalicci da ya san abin da zai hararo din sai sa ba za ka a samu contradiction idan ma kana da wani dan tunani ne ka ga Allah ya in maka shi ke kanka dauka fa iblis din da daga yana cikin mala'iku a'a huwa kana min al-jinni ko ta amri rabbi shi sa ya ta wa umurni dan jidu Allah ya nuna tattakizunahu yanzu za ku riki Iblis din nan wa zuriyatahu da aljanna da Iblisai da ya aljanu da zai ƴaƴanta za ku rike zaman kun muku auliya a masoya min duni banda ni in ji Allah yanzu za ku bar ni Allah ku rike shi kan ku ce shi babu biyayya alhalin kun san shaidan inna wahu lakum aduwwun shaidanun nan makiyanku ne التي بئس للظالمين بدلا Allah wadaran كشين متنين da al'alimai suka yi suka musa suka yi musanye suka cika Allah suka riki ne ne Allah wadaran irin wannan musanyen da al'alimai suka yi wa kan shi ya musa da Allah ya ɗauki shi cike ko a yi musanye ba ya yi musanye cinka shi ne Allah ta da ka zo ya yi musanye ka ɗauki iblis kace shi za ka shi za ka yi wa da kake kake kake Allah to Allah ya ce kir da irin wannan musulmi da kai san musulmi mai kyau ba Abu Bakar ya ƙara cewa radiyallahu anhu ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun alƙawarin nan fa na Allah na cewa ka mutu ka da kai kuma alkiyama za ku da alƙawarin Allah ka gaskiya ne zaka fala ta urrannakum alhayatu dunya kada ku yadda rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya kurra takun billahi al-qabu kada ku yadda wani mai ruɗi ya ruɗe ku ko a cikin gane ko duka da ya ja muku ayoyi irin na nasiha nasiha nasiha yadda za ku ji wato abin da kyauta ne wanda yake so kafin a yanzu idan a karanta musu wannan su ji hujji da alkur'ani sosai wataƙila su taɓa zuciyar wani ya ce ya dawo wani kuma ya ce kai sai abu سيدنا أبو رضي الله عنه وإني بعثت إليكم في جيش من المهاجرين والأنصار تبتا لا أيكا مكو ومدنا حتى إيا المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان التابعين ما استوجب وأمرته أن لا يقبل من أحد إلا الإيمان بالله لا أمر في التوحيد جابرا قولي كمانا kada ya yi wani abu da waɗanda suka yi rikin nan ba imani da Allah kawai a cikin da ku je gun waɗanda suka yi rikin nan ko duk wani da suka da ta riske shi ya karanta matukan ya yi hijja to ne ba abin da nan da daga gare shi ne ya dawo zuwa imanin da ya yi ke kai wala ya kula ku duk shi ko man da kashe kula ya kashe wanda ya yi hijja hatta ya kuwa hoto sai ya fara kiran shi zuwa ga Allah ya masa wa'azi فإن idan ya amsa wa'azin ya yadda. kuma ya tabbatar wa an kusa shi ya tabbata aiki kabila minhu kamanda ya karba masa ya dauke to jini ya zama to menene ciwon ba mai zuwa masa da shi wa ana hu alaihi kuma ya karfafa shi taimaka masa akan addini wa in aba idan yake samsam sun ya ci nan akan riganci ba zai ga musulunci ba to harabahu alaihi komanda ya yi neniyar dan Allah kawai ya ce bismillah ya yaƙe su kawai a tsaya fi a ila amrin lahi lokacin da Allah zai zafi da kifon ثم لا يقضي ala? أحد منهم قدر عليه kada ya kuskura ya raga matuƙin da ya samu iko a kan matuƙan an kira shi an mutu wa'azi su ga ciki sun nuna sun sun turje cewa ba za su dawo ba duk wanda ka samu iko a kan sa ka rage masa ka rata masa in harriqahu la yaqona ka wuta wa an yaqtulahum kullu qillatin ya kace su mummunan kisa wa an yusiya nisa'a wa durara wa durari wa durariya ya kame matansu da ƴaƴansu su ga a matsayin yayi wala yuqbala min ahadin ghayra al-islam kar ya saurari kowa kar ya ce zai saurari uzuri kowa banda musulunci ne kun ga kafiri ai misali in ɗan an kafiri ne aka je yaki zai iya kafi ya yi ba zai musulunta ba a musulunta ba ne jibiya ko ya yi saranda shi yana da zauna a ƙasa dama ku musulman da yanzu ba su sauka ai za a dawo ba su iska ko kuma iska kawai su ba su ne a tsakanin wanda ya rida ya ce to ni kawai ba ba zan da kuɗi zan ba da cibiya ko a kan waɗansu kuɗaɗe ko rika ba ba dama kai ba kafirin asali ne musulmi ne kai rida saboda ka ko ka da ko ka biya haukanka amma kafirin da ake kuma jiyan shi dama bai shigo ba dama bai shigo ba ko shi yana da ikon su da ita shi ya da ga sharuɗan shi za mu ba da jizya za mu yi kaza ba za mu tsakale ku ba ba za mu yi fata da ku ba ba za mu yaƙe ku ba ba za mu haɗa da waɗansu muna muna ce ku ba addinin mu ana sharuɗa da wata ana sharuɗa da su kamar yadda muka karanta a sahihul bukhari da dama ba su shige ba Allah ke na ikraha fi din tunda su ba su shigo ɗin kai da sa ta bayyana rusul min al-ghaib amma kai kuma kai da ka shiga bisara kanka ko ba su wanda kuma dina ko kafulu kawai musulmin da ya shigo musulunci na ya shiga a kashe shi amma ba a tilasta maka kashe ba a'a Allah ce kada ku tilasta maka kowa shiga musulunci Yace sai na kun ji kun waliya kun an musu wa'azi sun ce su je su yi addinin su can ko ku riƙe naku na musulunci ana son mutum ya shiga musulunci nan bai tsara in kanta bisa gamsuwa shi ne zama kwanci ya shiga babu wanda ya ta ce eh, in ka shiga ba su ba kuma da wanda ya tilasta maka shi ba ne da ake kowa kuma a ce an fita ko ka zauna mamanin ko a kashe kan to sai ka ce ina abaka ce? kada ku mu'amalanci wanda suka yi rikici na irin mu'amalar da ake wa tsantsan kafirai dukkan tsantsan kafirai in sun ci musulunta a ce to kuma da jijiya amma in suka ce su ba za su ja mutunci ba to kai na abaka yake ku kai komai a gare su sai za mu da jijiya ga waɗansu shari'a da iyalin mu ne saranda banda su da mutunci na sa ku karɓi da gare su kamar ba a go wanda ya bi musulunci nan ya dawo a huwa khairul lahu shi masa alheri wa man tarakahum duk wanda ya ce ya san mutunci shi ba su dawo ba walan yi ujibu ba zai yi cikin Allah ba Allah sai ya magance shi sai ya dakushe shi وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابه في كل مجتمع da فأن سأكون دنا أيضا دون الكتاب ذكر تاشع جزء من جماعة na sojoji na jama'a individuals da aka samu a karanta wa mutane wannan bayan tura kuma ya aiko daga baya ya je kai musu wannan وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابه في كل مجمع لكم duk inda aka samu taron jama'a a kan musu wannan wadda'iyatu al'adhan adda'iyatu al'adhan wato abinda zai indicate muku cewa wannan suna nan a musulunci ko ba sa nan a musulunci shine kiran sallah ne zai tantance kun san manzo Allah ta sallah da inda muka tantance idan zai kai hari kan sauka da asuba sai ya ji kiran sallah da ce ya an musulmi ne eh, in ba kiran sallah sai ya kai musulmi to kuma kin da za ku je to kiran sallah ne ya zama shi ne zai rika tasirin muku suwa za ku yaƙa kun je suwa za ku je idan kuka zo ya ku kuka jikin kira sallah ya nuna cewa suna nan a musulunci ba su yi da baki in suka zo suka yi shuru a kiran sallah da yake nuna wato ta kiran sallah ne za ku rika gane cewa waɗannan ya kamata a yaƙe su ko kuma kada a yaƙe su ta kiran sallah za a za ku yi ta amfani fa idan azana al-muslimuna idan kuka ji musulmai sun kira sallah sun kira sallah to kusku anhum ku kane hannayenku daga yakan sun zo ku musulmai wa in lam yu'adhdhiru idan kuka ji ba su kira sallah ba a kira sallah ba to fasaduhum ku zo ku tambaye su ku tara su ku ce ya muka ji ba ku kira sallah ya muku jafa yin sallah fasaluhum ma alaikum ku tambaye su abinda ya wajabta a kansu da mutunci na sa ba فإنهم إذا كنت تورارنكم فعدلوهم كي سوري كريغا كريغا in amma idan suka yarda da mutum sun yi sun dawo hundila minhum alama yanbazi lahum shi ke nan sai su kamar yadda ya dace Kina ba ta ne ko wannan wasiƙan tana nan a littafin da suke albidaya wa nihaya to yana nan mujallabi ina wajen goma sha shida ne ina da shi a ɗaiɗu mujallabi na shida shafi na ɗari da ɗari uku da ashirin nan ne suka samu wannan eh, leta ko kuma wasiƙa da su na a bakar da rubuta ya tura ma sojoji yanzu za mu ji wanda za a fara da shi da al'akwai ansu sun san wanda suka rigar hatan idan muka koma wajen eh, group na ina jin zafi ne ko sani daya biyu uku hudu biyar shida eh, shida ne na bakwai eh, na bakwai shi ba sa wani kan abin nan yanzu bari mu ji na bakwai al'akwai ansu al'aswad da ake jin nan sunan shi Ibrahim, shine abla hatu ibn ka'ab abla hatu ibn ka'ab shi wannan mutumin Sayyidina Abubakar ya tura a yace shi ga kaɗan daga cikin tarihi da aika aika da ya cancanci cewa a yace shi. Shi wannan mutumin da nubuwar ya raya annabci ya raya wa cewa shi annabi ne ana masa wahayi wa kharaja fi sab'ati muqatilin ya fito cikin mayaka ɗari bakwai ko sojojin akwai masu masa biyayya suka masa mubaya'a suka yadda da shi a matsayin shi shi annabi ne kuma tun manzo Allah su sallan bai rasu ba sai ba. inda area da yake yana da nisa sai daga cikin yake ya balle ya balle daga bin manzon Allah sallallahu alaihi shi ma yanzu annabi kansa ne kuma inda yake da followers na da makiyansa shi ma yake ta ke kenan shi ma lafiyar sa kenan ya balle ina fata an gane ko wannan ya faru ne zamanan zamanan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai idan sojojin sai rika yakan mutane da ba su imani da shi ba suna yana kashe su wanda kuma ya yi imani da shi ya karbi annabi shi shi ma yadda matsalar da yake yakan kafirai shi ko musulunci wanda ya shi shi kenan an sama an samu yani abu mu abu alam to shi ma har ya kan mutane a cikin ƙauyuka yana ƙoƙari yana shigar da su yana jawo su zuwa gare shi wanda ya ya maka kawa ya ce ya ce shi tun zamanin manzon Allah ya fara har da mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da ya fito cikin sojoji ɗari bakwai ina Ba nufa babban da sana'a sai ya ta sama sana'a yaman babban yaman sana'a wa gannaba alaiha ya kankari su kawai ya gama da shi na mai da sana'a yanzu a kasa wasau ka kafin yawan ke bikami ne halahu dukkan mutane yamin kawai ta islami kan su zuwa gare shi kawai suka yi shi suka yi imani da shi suka yi da shi a cikin a matsayin shi annabi dukkan kasar yaman وجعل أمره يستطيع أحد الأمر وأن مسلم تقول ما يكفي sai yaduwa yake kawai ke su fara sa sharara ce don ta ga wutan daji a sharara ta ta rage su kama daji haka ta dafa al'amari shi fa kusurai a ɗaɗa yake yi wata ga amurhu ya je wartar da kanukun min ahalin yaman mutanen yaman da dama suka yi da su a duwannan kufiya rasulullahi sallallahu wa sallam zalika har Allah ya ɗauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum yana nan kan batun shi da cewa shi annabi ne kuma yana duna ya kabuta yana ta hadiya kauyuka kau yana da ya musu da tsarin a shigar to a wannan za mu ci gaba mai tura a yaƙe shi وقد قتله فيروز الديلمي زمن حديثة بالسجن أتخيرون دولة حيرنا وأريتون على الحشي فيروز الحيلة من الحشي وكان الأقوى نائما عند أتي ودى فيروز ذكتي شي شي قلنا شي أقوى الأنسين يا شادية يا شادية يبتاكم حيا أبنا بيكي da aka zoya ɗanshi fayyuzi sila ne ya sila eh, ne ya sila ne yadda ya same shi inda yake bacci fabarahu farbatan da ƙarfi ya masa wani irin tsara na gamawa da mutum kawai bugu ɗaya ya masa kawai wani irin tsara sai wani irin ihu da kama ce rorin yadda za ki ke ne يسير كفروا كبار حول كمولي بجلسة irin kururu كرورو wanda ba a taɓa ba irin ne da ya irin suka da aka masa da takwabe dama bugun kisa ya masa dama in ta kawai za ka ne ba za ka wai nemo kori ka wuce sai an na kare shi a kori ba na ake duba ba in kama tafiya a ya fita to nan wannan bawan Allah Fairuz ya same shi ya daba mata tabo dai wani irin kururuwa sai kace wani irin rikakken sa ya kururuwa da ba ta shi ba irin tsaron da ya wannan mutum فابتدر الحرس إلى المقصرة فيما الجبل لتعلم هذا العبد فقال ما هذا؟ ما هذا؟ لم نمكش هذا فقالت زوجته لا ما ما ترك مؤمناتي بل ورا ان مؤمناتي ita wata amma duk da haka tana tare da وكانت امرأة صالحة كنت a cikin tafiyar irin matan fir'auna shi yana da harka ita kuma inni li da baitan fil janna wa najjini bi fir'auna wa amalihi wa najjini min al-qawmi zalimin kullum tana addu'a Allah rabbana nan da fir'auna yake kullum addu'a ta Allah gina da a aljanna sai ta da annabi Musa فقالت امرأته لا تقتلوه. كان wannan ya amfane mu nan. كون اتخذه ولدا وهم لا يشكرون كون اوكيش اعلى ما تقبل جماعة من كونه ان جارير يتوشيخان يتكذب يجير مع قادة في الأولى وانا ما انتفع ما تتبع هاي هو في الأولى غالي شيطة تشكتو تو تشكتو عيونا يوم تشكتو ما تنحابا تاريخ شوى من يحيونا تو دا ما صدقتي سكا يو سكا zuro a buke suka zo tsara suka ji wannan karan me wannan me wannan mutum ne haka sai matan ta ce ai annabi yuha ilaihi ne eh wahayi ake wa annabi wahayi ga wani wai wannan karan ta ce wahayi ne kawai faraja'u da suka kuma ta Allah masha Allah abun labari kenan اجتمع المسلمون والكافرون الذين قد يتعجبوه المسلمين da dama wannan ya fi ya yi overpowering na ya fi ƙarfin musulman da suka zo ya kan ciki suka zo da kafin ciki amma kun da ba ka ra'ayi suka zo haudar hiski a gefen wannan ganuwa Thank you. sai musulmai da kafirin da suke fi su masa biyayya sai suka haɗu a cikin ganuwar gaba inda shi allazi fi aswad ansu inda aswad ansu din yake suka haɗu gaba ɗaya fanada munadin musulmi, sai wani musulmi daga cikin musulmai sai ya ce eh, ya ɗaga murya da ƙarfi me ya ce sai ya ce a shi anna muhammadan rasulullah wa anna halaka tahun yace ina mai shaidawa lalle annabi Muhammadu shine manzon Allah shi wannan Allah haka makaryaci ne ba annabi ne jefa إليهم رأسه wannan, an جيفا مكتبان وانا أن تكتبان هل يجيفا مكتبان إذا كان ينبون جراوا kawai. kan hazu ma asabul akwadi da inda aka ci labar su suka kenan suka gama da su tabi'ahum al-muslimatu mutane suka ta bin mabiyan su ya akhuzunahum fi kulli suna suna karkashe su musu a aka ga a duk inda aka ga ya zai gudu a ciki zama da mutanen gaba daya ina fatan an gane wannan da wannan shi ne kusa albidayatu wa nihayatu ko kitab wa ta'awwal al-kitab wa ta'awwal al-kitab sai na biyu shi ne fulaihatul akali fulaihatu shi ma ya fito ba shi na fata kana fulaihatul asadiyu shi fulaihatu al-asadiyu wannan mutumin daga bani sa'ad ne daga kabilan bani sa'ad yake sunan shi Zulaiha Kirtar da fi hayatin da fi shi ma ya yi ne tun za a min manzon Allah yana da rai tafiye ya yi rikta. Rikta saboda iskar akwai nisa da tazara tsakanin su da Madina ne. Su sa a lokacin damar yasan su فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم shi kuma cikin zamanin manzo Allah ya rida sun shi manzo Allah to bayan manzo Allah su sama ya rasu sallallahu alaihi wa sallam irtadda na tu fi ismin an al-islam shi kuma uyayna tu dan kisnu din nan ya mu ya rida bayan mutuwan manzon Allah shi wannan ya rida su wanda suka rida bayan mutuwan manzon Allah ne shi uyayna wa amma bi mu'azaratihi sai ku yayi na kuɗi sai ya ya ya haɗa kai shi ku lai haɗu in suka haɗa kai suka haɗa kai waje ɗaya guda wa qala li qawmi ya faɗa wa mutane ta shi ku yayi na kuɗi wanda sai suke musulunci wallahi la nabiyyun min bani adam wannan kulaika ku annabi da mu aka jikin nan wallahi shi ya fi koyuwa a gare ni min nabiyyin min bani adam shi ya fi koyuwa a gare mu sama da annabin bani hashim wai annabin bani hashim annabi muhammad sallallahu to da ya ya kalle da ya rita bayan musan masu Allah ya ce da wancan ya masa mu baya? yanzu yana zuwa mutane su kuma yana kokari ya isa mutanen shi su dawo daga isiyar manzon Allah kuma su haɗe da wani shi ne su wallahi na rinsa mutu Allah annabi banu asad nan shine mafi soyuwa a gare mu kuma annabi banu asad abinda ya faɗa musu wa kan mata muhammadun yanzu muhammadun banu hashim ya mutu ba mu an ce yanzu ba ba sai haka ta tabi o ga mutum muhammaduna ku bi wannan ku bi wannan annabi yanzu shine فواصل قومه بنو فزارة على ذلك mutanen da gaba sai suka yi yadda maganar su suka masa muwafaka suka bar musulunci suka yi wannan ya zubila lamma kasarahum Khalid bin Walid an Khalid bin Walid ya yi ran musu ya yi kasar su ya zama da su har masu lai da imra'atin liliyar sai wannan yi hafi ya dafa ba a fita kawai sai ya ne ya gube ya ɗau kansa ya koma kansa sham siriya nan ya ne, ya gudu faraja islam daga baya sai ya gaba mafita din Allah sai ya dawo musulunci kada mutanen jin jin lalatattun mutanen nan ga shi yanzu ya ingiza waɗansu har sun mutu a kasurai shi yanzu ya yi wuta na ya musulunci ka duba irin wani ya ziga ta a bar sunnan manzon Allah ko ka bi ta ka wani abu ka ta kai ta kai ka mutu kai ka mutu akan kare da kare iyalansa da kare akidarka kuma idan ya ji wuta ma ma na gaba wa fita har ya dawo ya ce musulunci dai ne kai ya koma musulunci kai ya ba ka kun a wutar shi alƙali shaitan kenan qala lil insani ko kamar shi ne in yanzu ka kace ka kuka ba ku da in yi ba in ummin ka wa ni ba kai in sha Allah dan ne sai nuna kai shi ta ini salihi mu'mini kun haka kabiri azuka ya sai ya mutu musulunci wani ila makka da har bayan musulunta ya dawo musulunci har ya tafi makka ma musulunci na je umra a makka zamanin sikitin zamanin sai dina abubakar sai dai wata haya ya ji kunya kunya ta kama shi har ka gama rayuwarsa bai taɓa fasikin da abubakar ba inda abakar su sai ya zuɗi ya tula ne sai haɗa fuska da abakar domin ya kunyata ya kunyata wata ya an waje fa da mujjata a yaƙi ko a fitlai da ba ɗaya rayuwar ya yaƙi su haɗu abu da yi fuska da abakar saboda kunya da wata fuska zai kalli sai dina abubakar bayan za su yi abakar ya an sun zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko hikima wa musulunci na yau ya rija ya zo ya damu kawai da wata kuka na kalli cikin abakar shi yasa ya yi ta zillewa ya yi ta zillewa ya kiyaye sai ta haɗa kuka, ta da sai dina abakar har har har mutum ne ya mutu ba ta an gane ko wata ya dawo bayan ya jin umran ya dawo ورجع فقيد القتال مع خالد في اليرموك يا هذا kai da kai da duk ya tsaya cikin Khalid yake kawai yana cikin yana cikin yan gaba gaba don ya nuna cewa lallai ya da mutunci tsakani da Allah da sai magama ya hada siya da da ya yi sai ne na ban mamaki wanda aka yi da da giwaye yaƙi da aka zuwa yin shermuk wa gairu da wani fiya a cikin khalid ya da su wa kasaba ko ila khalid sai sayyidina abakar sai huta khalid kitar da wasiƙa musamman yake khalid ne tashir kulaiha, wannan kulaiha yana tare da kai amma a cikin kawai ka rika neman shawararsa har da mutum yaki a rika neman shawararsa amma wala su abin kada da kai, ka ba shi gabai ka je ka ba shi wata ɗan battalion shine komanda kada ka yi ka ba shi ba komando sai dai karka yi neman shawarwarin shi da irin hikimomi na yaƙi da yake da shi mutumin da ya rike ya dawo gaba da yadda ya dawo da yana kasa da wanda bai yi saboda haka ba za a ba shi shugabanci ba yana nan a kasan amma shi rufa mana a to kun ga yadda aka gama da waɗannan mutum biyu da Allah ya raya mu gobe za mu karanta kuma asalin kabilun akan da da kuma kaja da banu sannan annabiyar mai suna kaja ta ba annabiya amma su da aka samu kawai tsabar fitina irin wasu man kan do da kan do ma sai da ita mata sun ma ya su fito su ne nafsin ina da aka samu wata sanda ina fata an gane Allah shi ne saukaka a yau da fatan Allah bin ke mana albarka da samu dace ya tsare mu ya kare mana imanin mu da imanin mu al'ummar mu gaba daya mu mutu akai mu tashi akai gobe kiyama هو ولي ذلك القادر عليه وانا الامر اذا ذاك سامو هل يوجد سنة sabon in ka mutum in mutum da roƙen na ya ga karshen shi da ya mutu a mutum nan iman, shi yasa ku an ba haushe kullum Allah ta mutu ka da shi da imani Allah ta karshe mu yayi ne yayi kyau mutum kullum abin nan waɗansu cikin da Allah ya ce ga mutum an waye gari da shi yana kuni kafin yamma ya koma kafin wani a kai yamma shi yana mumini kafin da kuma ya koma kafiri yana sai da addinin shi addinin shi da abun duniya ina fata an gane to ba ko mutum ya ta ce na yi rikyan ba ne no a ce baya fi labari ba ga waɗansu ƴan kuɗaɗe ko waɗansu abubuwa ga kamata Zai ya zama so kan na ciwon musulunci da wasu fitina ga musulunci